Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a cikin wannan shirin na la'asariyar yau Alhamis 20 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. To Murtala kasar Belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan kungiyar amshin shatan wagana ta kasar Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Al'ummar kasar Kenya da suka fusata kan tsadar rayuwa da karin haraji na shirin ci gaba da zanga-zanga a yau Alhamis. Yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi a Ukraine, kasashen China da Rasha na guna da atisayen soja na haɗin gwiwa a tekun Japan. To bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ta baba kan shirin gwamnatin Najeriya na kullo da tsarin biyan naira dubu takwas a wata ga wasu 'yan kasar da suka fi fama da babu wato talauci sakamakon cire tallafin man fetur. dubu takwas ta ya za a raba dubu takwas ya ne ne menene hanyar da za su kai ga talakan najeriya damuwan da kowa ya nuna kenan ya ne ta wani hanya dubu takwas din za su kai za su kai ga talakan najeriya shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad yana kan ziyara a jihar Tawa inda ko bayan saduwa da dakarun kasar ya kuma kaddamar da wasu ayyuka a ciki har da kamfanin siminti. ma'aikata ta sumunti lalle babban alheri ne gare mu rashin aiki yi zai rage kuma muna kira ga gwamnati ta kara bugu da irin wa'annan ma'aikatu ga dama don a rage zaman banza zaman shan shayi kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji mu na lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa za mu kuma kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel amma kafin duk waɗannan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. ƙasar Belarus ta ce sojojinsu na atisaye da mayakan kungiyar amshin shatan wagna da ƙasar Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar turai sun gana a yau alhamis domin tattaunawa kan shirin ba da tallafin soji na dala biliyan 22.4 na tsawon shekaru hudu da ake shirin baiwa kasar ukraine jami'ai a kudancin ukraine sun faɗi yau alhamis cewa Rashi ta kai wani hari ta sama cikin dare akan tashar jiragen ruwa ta microlive wanda ya raunata takalla mutane goma sha tara gwamnan yankin Vitali Kim ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin da jirgin ya kai a tsakiyar birnin ya yi sanadiyar jikkata ƙananan yara biyar. Kim ya ƙara da cewa an ceto mutane biyu daga baragwazon ginin. Al'ummar ƙasar Kenya da suka fusata kan tsadar rayuwa da ƙarin haraji na shirin ci gaba da zanga-zanga a yau Alhamis. Kwana guda bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar inda suka kashe mutane biyu tare da jikkata wasu ashirin da shida. dole ne a jamhuriyar jama'a ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana in ji jagoran 'yan adawa raila odinga a shafinsa na twitter shi ko shugaban kenya william ruto ya sha alwashin cewa ba za a gudanar da zanga-zangar ba yana mai cewa zai iya fuskantar odinga da kansa zanga-zangar daga laraba zuwa juma'a ita ce zagaye na uku na zanga-zangar da 'yan adawa suka kira a wannan wata. To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Tun baya da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin ta na bullo da tsarin biyan naira dubu takwas a wata ga wasu 'yan ƙasar da suka fi fama da talauci. Wasu daga cikin tambayoyin da mutanen ke yi shine waɗanne irin ka'idoji ne za a bi wajen zaɓo mutane miliyan goma sha biyun da aka ce za su amfana da tallafin sa'annan wani tabbas ake da shi na cewa waɗanda aka yi domin su ne za su amfana daga abuja ga rahoton alhassan bala sanar da cire tallafin mai da shugaba bola tinubu ya yi a ranar da aka rantsar da shi a matsayin shugaban najeriya kimanin makonni shida da suka gabata na daga cikin manyan matakan farko da shugaban ya dauka da suka nuna cewa ba da wasa yake yi ba a lokacin da shugaba tinubu ya sanar da cewa gwamnati za ta yi amfani da kuɗin da za ta samu daga cire tallafin man wurin kyautata rayuwar 'yan najeriya to sai dai sabanin kyautatuwar rayuwar cire tallafin man ya ƙara yawan wahala da 'yan ƙasar ke fuskanta yanzu da gwamnati ta samu sahalewar majalisar dokokin ƙasa akan karɓo bashin dala miliyan 800 don rabawa 'yan najeriya su miliyan goma sha biyu wasu 'yan kasar suna son sanin matakan da za a bi wurin zaɓo waɗanda za su amfana da kuma sanin yadda za a tabbatar kuɗin ya kai ga waɗanda aka yi domin su. a wannan ai duk labarin kanzan kurege ne saboda mu ai an daɗe ana mana wannan alkawarin mu a matsayin mu na 'yan najeriya gwamnatin buhari ma da ta wuce ai haka aka ce za a dinga tallafa ma mutane ni na cike fam ya kai sau biyar ko biyar ban samu ba na dubu talatin ne na dubu hamsin ne an na dubu ɗari biyar nan da ake ba da ban taɓa samu ba dubu takwas ta ya za a raba dubu takwas ya ne ne menene hanyar da za su kai ga talakan najeriya shine abin da duk dan majalisar da ya soka baki a cikin ranar da ake tattauna kan wannan matsalar damuwan da kuwa ya nuna kenan ya ne ta ta wani hanya dubu takwas din za su kai ga talakan najeriya in ana maganan za a tura mutane a account average talakan najeriya kashi saba'in ba wanda yake da account ballantana a ce talakan ne shine zai samu wannan dubu takwas ɗin. to a cikinsu ne zai amfani wasu nasu saboda wanda aka ba alhakin fitar da mutane a kangi zai ɗibin nashi ne bangaren yan uwan shi ya zuba su in ana son mutane kamar dubu ɗaya ne walau dubu biyu to yan uwan shi zai zuzzuba yan wani state nashi su amfana da shi amma kai da kake nema kullum magana ta Allah ba dole ba ne ka amfana da shi kashi 63 na 'yan kasar da suka kai miliyan 133 ne ke cikin talauci a cewar hukumar kididdiga ta kasar wanda adadin waɗanda za su amfana da wannan tallafi bai kai kashi 50 na talakawan ba kayan abinci sun ƙara kuɗi a najeriya misali kwanan masara ya kai sama da naira dubu ɗaya ɗari uku mudin shinkafar gida da mata waje su ma sun haura dubu biyu a yayin da tumatirin naira ɗari biyar ba zai isa a yi abincin rana ɗaya ba kuɗin mota ya ƙaru sama da kashi ɗari a wasu wurare tun kafin kuɗin man fetur ɗin ya ƙaru daga naira ɗari biyar da arba'in zuwa ɗari shida da ashirin bisa la'akari da tashin farashin kayayyaki ko alawus ɗin zai yi wani abu wajen rage raɗaɗi a wata in kai lissafi da kake kashewa zuwa gurin aiki especially kananan ma'aikata su suka fi kowa samun barazana da wannan rage eh, cire tallafin nan a yanzu da muke magana da kai a yau ma ba maganar rage kuɗin an ƙara ƙara kuɗin mai ne kawo ko gaskiya in dai a shawarce ne ba da wannan kudin ba shi bane fita kuma ba zai cire ma dan Najeriya da din komi ba da naira dubu takwas kaban yau zan iya cin abinci da ita wannan shi. kuma naira dubu takwas an ba da naira dubu takwas me za ta yi matalaka kudin mota a rana sai ka kashe naira dubu biyu dubu uku sai ka gaya min wannan dubu takwas ita za ta ishe ka yawo a wata ko ita za ta ishe ka ciyar da iyalinka ko ita za ta ishe ka in ba ka da lahiya ka sai magani. Gwamnati dai na ci gaba da roƙon 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri duk da cewa batun cire tallafin mai da kuma tsarin rage raɗaɗi na iya zama gaba kura baya sayaki. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya. ka gaida alhassan bala ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a washington dc ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu yanar sadarwa wato na intanet da kuma facebook da twitter da instagram gasar filo da cigaban labaran duniya Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wasu tagwayen har-haren kunar bakin wake sun kashe jami'an 'yan sanda kalla bi a yau Alhamis tare da nawarta wasu goma a wata unguwa mai fama da tashin hankali da ke kan iyaka da Afghanistan. 'Yan sanda a Kaiba da ke lardin Pakhtunkhwa sun ce maharan sun kai hari ne a wani gidan gwamnati wanda ke dauke da hedikwatar 'yan sandar gundumar. wani babban jami'in 'yan sanda ya ce wasu 'yan kunar bakin wake biyu ne suka tare da mamai da ke ɗaure jikinsu lokacin da jami'an tsaron suka tare su a babbar kofar ginin ya kara da cewa fashewar ta lalata wata kofa da wasu san ginin jami'in ya ce yana fargabar adadin waɗanda suka mutum na iya karuwa Firaministan ƙasar Iraq ya bayar da umarnin korar jakadan ƙasar Sweden daga ƙasar Iraq tare da janye jami'in hulɗar jama'a na ƙasar daga Sweden a yau alhamis bayan wani mutum da ya wulakanta kur'ani a birnin stockholm tare da izini daga hukumin kasar ta sweden wannan tashin hankali na diflomasiya ya zo ne sa'o'i bayan da masu zanga-zanga suka fusata da shirin kona littafi mai tsarki na addinin musulunci suka mamaye ofishin jakadancin sweden da ke bagadaza da sanyin safe yau alhamis inda sau kutsa cikin haraba tare da cinna wuta birnin stockholm wasu mutane biyu sun gudanar da zanga-zangar kyaman musulunci a wani shinge da ke tazarar mita 100 daga ofishin jakadancin iraki ɗaya daga cikin waɗanda kafafen yaɗa labarai na ƙasar sweden suka bayyana sunansa salwan momika wani kirista ɗan ƙasar iraki da ke zaune a ƙasar sweden ya taka ƙur'ani mai tsarki amma bai ƙona ba. 'yar wasan ƙasar new zealand hana wilkinson ta zira kwallo a ragar kasar norway da ci ɗaya da babu a gasar cin kofin duniya ta mata a karan farko bayan wani harbi da aka yi a tsakiyar birnin auckland wanda ya girgiza kasar mai masaukin baki wani dan bindiga ya kai hari a wani katafaren ginin da ke kusa da otal ɗin tawagar norway inda ya buɗe wuta ya kashe mutane biyu da sanyin safiyar yau alhamis an tsinci gawar ɗan bindigan ne bayan harbin da 'yan sanda suka yi masa an samar da karin tsaro a filin wasa na eden park inda yawan jama'a ya kai dubu arba'in da biyu don kallon wasan kwallon kafa na new zealand a gaida sarfi hashin gunar da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To a jamhuriyar Nijar shugaban kasar Bazum Muhammad ya soma rangadin kwanaki uku a jihar Tawa karo na biyu bayan wanda ya yi sama da shekara ɗaya da ta gabata. A lokacin ziyarar shugaban zai kaddamar da wasu ayyuka da gwamnati ta yi ciki har da aka kamfanin simintin da aka kafa tare da tallafin kasar China a garin Bada Gishiri. Wakilinmu Haruna Maman Bako na tafi da ƙarin bayani. a dai lokacin yaƙin neman zaɓen da ya gabata ne shugaban ya ɗauki alƙawallan gina hanyoyi da ma gyara waɗanda suka lalace a cikin wannan jihar in ji alhaji muntari alhaji garba azarori mashawarci a fadar firaminista da ke cikin tawagar shugaban ƙasar shugaban ƙasa alhaji bazu muhammad eh, ya ɗauki alƙawalla ƙwarai da gaske lokacin yaƙin neman zaɓen shi irin abubuwa da tawo take bukata yana nan yana cika abubuwan da daidai da Matasa ne a jihar ke ci gaba da guga da kuma murnar wannan ziyarar da shugaban kasar ke yi a cikin jihar Tawa ta la'akari da buɗe sabon kamfanin haƙo siminti da zai sabon musu ayyukan yi da ma yaƙi da zaman banza da zaman kashe wando in ji Alhaji Usaini Khalidu Dodo wani matashi na wannan jihar ta Tawa. Daga farko dai muna wa Allah sarkin sarauta godiya da ya ba mu iko ikon karba shugaban kasa muhammadu bazum a cikin wannan jihar tamu inda ya matasa sai mu ce wannan ma'aikata ta sumunti lalle babban alheri ne gare mu rashin aiki yi zai rage kuma muna kira ga gwamnati ta kara bubu da irin wa'annan ma'aikatu ga dama cikin kasa gaba ɗaya cikin jiha don a rage zaman banza zaman shan shayi. sai dai fa in ji murtala wani matashi gwamnati ya kamata ta mayar da hankalinta wajen gina ire-iren waɗannan kamfanoni don samar wa matasa ayyukan yi tare da hana su tafiya yawon duniya ci rani. in ana yi irin waɗannan aikace-aikace cikin ƙasa matasanmu za a bar musu abubuwa inda su makarantar su insha Allah za su amfana ya yi a zaka kullum matashi ana isko ka bakin fara ana ɗauka abu ana baka a ta ku shayi ku shayi mu wannan ba shine gurin mu ba a wani matakin na neman ceto matasan da aka dauka aiki a kamfanin hako simintin da shugaban ya kaddamar a garin ba da gishiri sun koka game da halin da suke ciki na an dauke su ayyuka da digirin su a matsayin controller ko injiniya ko ma'aji suka samu kawunan su a matsayin laborori in ji malam muhammadu alasan kakakin ma'aikatan. Ran dokin bisa ga matakin masu bak ko masu lisans amma kuma wani wanda bai karatu su an masu gidajen mu amma ga doka aiki ga takarda mu an masu gidajen su babu hutu babu kwana yan adam muke Allah ya dare dan huta to da Allah muna so a gyara shugaban da ya soma da kan ziyara da ma yin jawabi na musamman a barikin soja na jihar Tawa wa askarawan kasar da ke wannan yankin da ke kokarin toshe yan ta'adda da ke kutsowa daga kasar Mali suna abkawa yan kasar da masu zojin su babu gaira babu dalili haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar sarki haƙora wacce a turanci ake kira da tetanus. hakora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shakar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkamu da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora. Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bakteriya mai suna Clostridium tetani take kawa. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da kwakwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su yi tauri suna saki sai su yi tauri su tsaya kam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare a likitance aka raba su kusan kashi hudu akwai wadda ake cewa generalize wato wadda ta shafi gaba jiki akwai wadda ake cewa kefalik wadda ita kuma abin da ya shafi daga kai zuwa wuya akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus akwai kuma wanda ya shafi wani bangare na jiki daidai inda abin ya shafa misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa idan ka tara su su biyan su ne fiye da kashi casa'in cikin ɗari na duk cutar tetanus da ake samu cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗu ba sai ya kasance ko yawu baya iya haɗewa abinci ba zai ciwu ba idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yiwu ba sai ya kasance sanadiyar wannan rasa rai lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sane sannan dan abubuwa kaɗan ko a taba shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi wani lokacin musamman a yara sai ya bankar har wuyansu yadda zai iya karya ƙashin bayansa saboda tsokokin da ke ƙashin bayan nan sun tauri sun lankwasa ƙashin baya. menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙura? Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala'alla mutum ya ɗan samu rauni ko ɗan karta ko ya taka wata ƙusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda ƙwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan. Wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin fuskar shi tana tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara tauri a yawanci da farkonta wala'ala za ka ji lafiyar lau kafin wannan ta faru ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus idan ya shiga to fa sai ya zama ma matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan sai ya fara ganin baki ba zai budu ba ya fara kuka sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gababin shi ba kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki idan wannan ta faru kashi hamsin cikin ɗari na irin wannan yara ba sa rayuwa. ka yi maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar yanayin irin wannan matsaloli kenan za a iya cewa cutar ta kan ɗauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana? Ita ƙwayar cutar idan ta shiga yawanci ba za ta ba da ko zazzabi ko wani abu ba kuma abin da take ne sai ta samu lokaci yawanci ba ta son iska saboda haka sai wurin ya rufe sannan sai ta fara sakin wannan guba to wannan guba ita ke kawo wannan matsala to shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lallai a ji wani abu ba sai ta ɗau kwanaki sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a ƙasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma to shine illata sai ya kasance ba a masan cewar tana nan ba sannan kuma kwaya ce da take da wahalar sha'ani yadda inda zaka sa misali a ce reza da take dauke da kwayar wannan cutar ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20 tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti 20 nan nan yawancin magungunan da ake sa na kashe kwayoyin cuta baya kashe sport din wannan da yake kawo wannan matsala saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi ya fi magani ta yaya ake karɓar rigakafi rigakafin cutar sarki haƙura? To akwai yanayi biyu yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus nan sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati shida yawanci allura tana zuwa a haɗe da ta sarki haƙora da ta mashako da ta kuma tarin shika yawanci akan fara ba da ita daga uh, sati na shida amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin allah iyaye su kula a yi haƙuri kula da cibin nan da ake yi da ake sa abubuwa akwai wuraren da kashin shanu ake sawa to ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba to ka gan aka ɗauko irin waɗannan abubuwa aka sa kenan an sa ta cikin hanyar jinin ne direct iyaye su yi haƙuri ko da haihu haihuwa gida ne a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan abinda ake cewa spirit da auduga ana kogewa amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai saboda haka idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki hakika an samu sauki domin kafin a fara allurar rigakafin nan mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin labari gaskiya irin yadda aka samu matsala da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan su kan kama alhamdulillah an samu saukin su amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalata to likita kayan maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki haƙura idan sun je awo ana bata ne don kariyan kanta ko kuma don kariyan jaririn kariya biyu ce ita kan kanta sannan kuma ta ba jariri wani dan kariya to amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar akalla ya fi ba a bai samu ba saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati shida kin ga kenan me ya faru da shi kafin sati shida yawancin wanda suke samun tetanus na jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na biyu saboda haka idan ka ba iyayen iyayen suka ba su dan kariya za a samu saukin ta shi wanda ake ba jariri bayan sati shida ana kare gaba ne amma na wannan dan kwana kwana 28 din na farko kin ga bai amfana ba. To likita ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar? Duk inda za a samu fata ta fashe kwayar cutar nan za ta iya shiga. Amma ita ba zai yada ta ba ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba. Kwana nawa cutar take yi kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa? Kamar yadda na yi bayani a baya matsalar shine abinda ita wato ita kwayar ba ta son iska ta oxygen saboda haka idan aka rufe ta shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din to kin ga kenan za ta iya zama a kan ciwon mutum amma saboda ba a rufe ciwon ba aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba ba tare da ya samu matsala ba bai ma san ta hau ciwon ba wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana ɗaya biyu uku ya fara samun matsala saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon misali wani saƙona ne na taba ganin yaron da kuna ya samu to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida daga bayan gida kuma sai samu wannan cutar saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga yana kan gadon ana maganin kuna wannan kuma matsalar ta to likita shin wanda ya kamu da cutar misali ya sha fama da ita yakan zo ya warke eh ana warkewa wanda ake a asibiti akan ba da magani sannan a ba da magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki a wani lokaci lokacin sai an kai mutum ɗakin ka ta kwana an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu amma ana rayuwa sai dai da yawa musamman ga jarirai da yawa sukan rasa su saboda cuta ce mai fitinar gaske. Duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi. Sannan wani lokacin kuma za ka ga yaro ya dan tasa watakila shekara biyu uku hudu biyar haka ya ji ciwo ba a ɗauki abin da mahimmanci ba. To ko da a gida ne me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta? To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata ya idan mutum ya samu rauni a wanke wurin nan a buɗe shi sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allurar wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da za ki ga mutum ya yi rauni ya ɗebi ƙasa ma ya zuba bai san cewar kwaya cutar tana cikin ƙasa ba. Saboda haka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa a daina zube-zube a kan ciwukan nan a wanke su a je asibiti a ɗan matakin da ya kamata insha Allah za a samu sauki. So tari a gida za ka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo an sa ruwan ɗumi da gishiri an wanke ciwon shin hakan daidai ne? Watakila suna kwaikwayon normal salahin <laughs> wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. To amma idan an yi hakan ya kamata kuma a je a saboda a samu maganin da ya cancanta a sa. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwa uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abinda za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Tawa gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku saurare kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Ruwani Ibrahim London Wuba daga garin Wuba a jihar Adamawa, Najeriya. ya ce assalam ya hausa sallamar ɗalibai 313 da kwalejin kimiyya ta jihar kogi ta yi a dalilin rashin taɓuka abin a zo a gani na karatunsu bai zo mana da mamaki ba ganin cewa yawancinsu ba karatun suka zo nema ba sai dai takardar shaida kawai da fatan wannan zai zama izina ga sauran dalibai. sako na gaba ya fito daga malam usaini dangote karasuwa tare da baba gana alhaji nuciya wacakal da ado salati goma ga annabi rijau suka ce salam ya hausa gaisuwar fatan alheri a gaskiya maganar wato mutalaka talakawan najeriya mun gaji da wannan tsadar ta man fetur da muke fuskanta yanzu wanda ya sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin amfanin yau da kullum don wallahi a yanzu haka akwai waɗanda ba sa iya ci sau biyu balle ma su uku a rana sakamakon wannan tsadar rayuwa don haka muna kira ga shugaban najeriya bola ahmad tinubu tare da duk wani mai fada aji da su yi wa allah su ƙara ƙoƙari wajen lalubo hanyoyin magance wannan matsala ta tsadar rayuwa sakamakon tsadar man fetur kuma sauraro muna fatan za a ci gaba da aiko mana wato sakonni masu ma'ana kuma ta rubutu mai kyau. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice kasar Belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan kungiyar amshin shatan wagna ta kasar Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Ministan harkokin wajen kungiyar tarayyar turai sun gane yau Alhamis don tattauna kan shirin ba da tallafin sojin na dala biliyan 22.4 na tsawon shekaru hudu da ake shirin baiwa kasar Ukraine. al'ummar kenya da suka fusata kan tsadar rayuwa da ƙarin farashi na ci gaba da zanga-zanga yau alhamis kwana guda bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar inda suka kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu 26 dole ne a jamhuriyar jama'a ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana in ji jagoran 'yan adawa raila odinga a shafinsa na twitter hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun ce wasu tagwayen haran hare-haren kuna bakin wake sun kashe jami'an 'yan sanda akalla biyu a yau alhamis tare da rahoto wasu goma a wata unguwa mai fama da tashin hankali da ke kan iyaka da afghanistan 'yan sandan kaiba da ke lardin faktunwa sun ce maharin sun kai hari ne a wani ginin gidan gwamnati wanda ke dauke da hedikwatar 'yan sandan gundumar. Tuma saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.